Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke, wannan ko shakka babu. Ma sauraro ko kun san cewa? In dai mata da miji suna da ciwon na alakar wannan ciwon. Wato kamar suna da barazanar cutar. Eh suna da barazanar ciwon. Eh in da aya hudu ɗaya eh, ɗaya dole kamu da ita ba wato akwai yiwuwar eh, tila cikin yara hudun nan ɗaya kamu da cutar eh, ko kamu da ciwon ma ba sai ta abu mai fi da ɗaya ma ya kamu da ita dan jin ƙarin bayani a biyo mu a hankali a sai da ce ka ce duniya ana ta wani Jama'a masu sauraron wannan fili Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Jani ga likitan ku Dr. Muhammad Lada wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To yau za mu fara ne da wasiƙar masawar Warrant Officer na Shida Ado mai ritaya. wanda yake akwatin gidan waya mai can da saba'in a zuru can jihar Kebbi, Najeriya. To malamin ya yi tambayoyi kamar guda biyu ko uku. Da farko yana son ka mishi ƙarin bayani akan cutar Alzheimer. Ina fatan na faɗi daidai irin cutar. <laughs> <laughs> Yana neman ƙarin bayani akan cutar. To, Alzheimer abin da ke kawo Alzheimer tsin kin san manyanta. mun ta so matso banyanta sosai so eh. a cikin kwakwalwar mutum yake a kodin irin ayan halitta wanda ake kiran su neuron da ke kwakwalwar mutum eh. Yadda suke haɗuwa ya yakan canza wanda ya so mu canza ne sai ga mutum abubuwa ma ba a iya tunawa da abubuwa kuma kuma bai gane mutane eh dama shi mutumin ma ya tambaya kan cewa me yasa masu cutar suke da yawan mantuwa eh duk yadda kin san yadda muke tuna abubuwa a kwakwalwar mutum akwai abubuwa da ke haraɓe da juna waɗansu ƙwayoyin halitta kamar igiya igiya haka suka haruwa da su kuma akwai waɗansu irin abubuwa da ake su neurons ɗin kenan suna da waɗansu irin igiya kamar igiya igiya da kuma waɗansu irin ƙwayoyin halitta kuma da ke cikin kwakwalwar to domin wanda dalili waɗanda ƙwayar halittar da nura ɗin nan sai ga sun so waɗansu sun so mutuwa ko kuma ba su aiki yadda ya kamata. Kafin ka ci gaba eh, mutum yana iya yin hatsarin mota kamar in kan shi ta bugu ya kamu da irin wannan cuta? da wuya mutum dai hatsari haka amma ba na out time wajen da yake tsanani na mutum ya manyanta ba amma mutanen suka yi hatsari yakan yakan tafi kwakwalwar da suke mantuwa su ma a irin cutar da tsohon shugaban amurka ronald reagan ya fama da shi kenan ko eh shi ne. eh, eh kamar nan kasan ma yanzu ai ana bincike da sosai akan magunguna da ake ba mutane wanda za su iya taimakawa yadda mutum ba zai rinka manta abubuwa da yawa haka ba amma har yanzu dai bincike ake yi don ya yi tambaya akan cewa tana da magani a har yanzu dai ba da magani akwai magungunan da ake ba wanda ke rage tsananin ta, amma ba maganin da ke warkar da sari har yanzu dai ana nan ana bincike to maganin da ake bayarwa da ke rage tsananin ta din ana samun nasara mutum zai rage mantuwan ne da sauransu eh yakan rage ko kuma yakan yakan rage yawan mantuwa amma bai warkar da shi gaba ake da to Allah ya eh. sauke amin amin To, a kamar yadda na ce maka malamin ya yi tambayoyi kamar uku. To. Ya ce, don Allah ne ke sa cutar rheumatic disorder? Rheumatic disorder abinda rheumatism ke na ake kira shi kamar waɗannan waɗanda inda gaɓoɓin inda su ƙashe da ƙashe suka haɗu. Ya eh. kamar gwiwar mutum da sauransu da inda suke motsa inda to wannan domin wani dalili akwai abin da ake kira wuraren sukan dan kumburi ana kira shi inflammation turanci hmm. wannan irin kumburin da kuma yadda waɗannan ah, gaɓoɓin suke to wani abu kan faru a ciki to in ya faru a ciki shi ke kawo nan sai wurin ya kumbure ya rinka mutum ya rinka jin ciwo sosai to wai cutar tana warkewa kuwa tana da ah, tana warkewa ana iya karwa. har yanzu dai ba mu da maganin da ke warkar da shi baki ɗaya amma akwai abubuwan da ake ba wanda zai rage tsananin ta waɗansu mutanen ma an yi tsanani da yawa kamar su kamar gwiwar mutum ko gwiwar mutum wani lokaci waɗansu mutane kan tsanani ma yi kamar shi wannan irin wannan akan da waɗansu in yi tsanani ma dole sai an canza wurin da baki ɗaya amma ba a iya warkar da shi haka. To takan yi tsananin da za ta hana mutum tafiya? Eh wani lokacin ya tsanani mutum bai iya takawa ko kaɗai sai dai mutum ya ɗan kwanta. ya yi motsa motsa wurin ya motsa jikinsa ko ya motsa kafar to in yi haka yakan taimaka sai mutum ya rinka tashi amma wani lokaci mutum bai iya tashi ko kaɗan ba wani lokaci. likita ka yi bayani akan cewa ana canja fidda gwiwan za a yi gaba ɗaya ko koya ake yi. eh yadda ake yi a waɗansu irin rafuna ne tafe ne ake kiran shi. Eh, eh. wani lokaci inda ba da aiki dole sai a sa wannan ƙarfin a ciki wanda zai taimaka yadda za ka iya ɗaukaka gwiwar to. wannan shi ma yana da illar ta shi ma wannan kuma hajiya. A to likita in aka sa mutum mutum zai iya tafiya? Eh mutum na iya tafiya amma waɗansu aka canza ɗin wani lokaci har da haka zafin bai raguwa. To ka ce tana da nata illa in an yi ma mutum wannan waje wace irin illa take da? To wannan duk ƙarfe ne wani lokaci in wuri ya sanyi da yawa za ka iya jin sanyi da yawa. zafi ne wannan duk ƙarshen kuma wani lokaci ƙarshen wani lokaci in ba a yi sa'a ba bai aiki daidai, sai an koma an canza kuma. ba a rabu da bukar ba an haifi abubakar kenan ko. gaskiya gaskiya amma kuma irin wannan aiki akwai tsada ko. akwai tsada a ƙasashen nan ma ana yin shi amma ba da yawa ba. to to Allah dai ya sauwaƙe. amin amin. masu shawarar da ofisa na cibiyar sace wata tambayar. to hajiya. yau da turanci yake mana waya cutar influenza take <laughs> influenza ai ba influenza ai kaman mura ce <laughs> to <laughs> to wannan wani virus ya kawo shi virus shi wannan kwayar cuta ko eh? kwayar cuta ko eh kwayar cuta Ina eh, eh. canza ko lokaci ma ba shi da wani ba wani magani da ke warkar da shi amma ana iya ba mutane allurar rigakafi amma shi ma allurar rigakafi yakan kare mutane a waɗansu cikin waɗannan ƙwayoyin cututtuka da suke a ɗin ne to aka yi aka yi tsammani to wannan shekarar za mu samu ƙwayar cuta kaza kaza sai a samu maganin rigakafin ta amma wani lokaci in ba a sa'a ba to ita ma rigakafin ba ta yi gaba ki ɗaya. Ah, ba to ba dai ba ba ba ta da rigakafi kenan ko kuma sai sa'a. akwai rigakafin wani lokaci ai sa'a ake in aka yi sa'a za a iya amma har da haka yana taimaka yana rage tsanani. to ya ya ce wai an ya taɓa ji an ce wai cutar ta kashe wai dubban mutane a shekarun baya. eh kamar a nan america yana kashe musamman ah, waɗanda suka suka suka manyanta sosai yana kashe mutane da yawa domin yakan kawo tsananin zazzaɓi kuma lokaci in ya tsananin zazzabi ina kuma ɗan mutane wanda lafiyarsu ma ba su da wani ba wani lafiya suke da shi ba to yana iya hallaka mutum ya kamar nan ƙasa yana yana hallaka mutane da yawa kowace shekara to me ake so eh ci gaba yasa ake so kamar yara mm. waɗanda suka fi shekara sittin ya kamata rinka yin allurar rigakafin kowane shekara ana son mutum ya rinka yi musu kowane shekara. To likita yana kashe mutane da yawa To menene bambancin bad flu da da da influenza? Dan ah, flu shi wannan daban yake shi na bad flu din shi wannan wanda su kaman tsuntsaye da makafi eh. tsuntsaye da suke yada ga dan adam. Wato akwai bambanci kenan ba eh, iri ɗaya ba ne. Ba iri ɗaya ba suke To don ya yi tambaya a kai ne. Eh, to bat flu ita akwai magani? Bat flu ɗin shi ma yanzu ana bincike akwai kamar N1 N121 akwai na da da shi yanzu an samu abubuwan da za su warkar da Wato nau'in nau'in N12 ɗin an samu magani. eh wannan ana iya taimakon mutum amma akwai waɗansu kwanakin nan da waɗansu wurare kamar suka so mu fito wato waɗannan ba maganin su har yanzu to shi ma yanzu binciken su ake yi to Allah ya sauke amin amin to sai kuma wasikar Yahaya Abubakar daga can malamfashi to shi kuma yana tambaya ne akan cutar fara ya ce shin yaro yana iya kamuwa da cutar fara sickle cells ko da iyayensa ba su da ciwon ko kuma barazanar ciwon? in dai iyayen nasu ba da barazanar ciwon ciwon eh. yaron ba zai kamu da ciwon ba to amma in iyayen na da barazanar ciwon in dai da mahaifin da mahaifiyar suna da barazanar ciwon to yaro zai iya kamuwa da ciwon. Ko da ɗaya ne daga cikin su kawai yake da barazanar ko? A'a, biyun su suna da barazanar, dole sai biyun suna da barazanar zai kamu da ita. Dan ɗaya mutum ba zai kamu da cuta, yaro da zai eh, kamu. Ɗaya kawai ke da barazanar ba zai kamu da ita ba. A saboda haka duk yaron da aka ga yana da wannan cutar to iyayen shi suna da barazanar kenan. Eh, iyayen shi suna da ita. Eh. To, akwai magani? A shi akwai magani babu magani <laughs> to to likita ai sai ka fayyace mana akwai magani babu magani maganin da ake yanzu nan kamar nan ana yin sa a CDC ana Atlanta ana yi a John Hopkins wato cibiyar kayyade yaduwar cututtuka ko eh, eh na America eh. to yadda suke yi yadda suke warkar da yaro shine za a sa yaro a canza duk ɓargon kashin sa ki daya yaro kamar amma dole sai yaro ne dan shekara nawa a kuma ba yaro ko mutum da mai mai ciwon gaba baki da za a iya yi wanda ake kira maro transplant ake kiransa. To bargon kashin mutum kwata-kwata za a. Eh za a cire sannan sai a dasa wani. To amma aka dasa din dole sai an sa mutum wani wuri inda ba zai haɗu da mutane da yawa ba wannan. Wato a keɓe shi. A keɓe shi. To ake wannan bayan 'yan watanni su waɗannan wannan ɓargon da aka zai sababbin sabon jini ƙwayan halittar jini zai sabo zai rinka fita. to in ya fita ba wanda wannan mai sikir ɗin ba zai fito kuma ba. To, ɓargo ɗin nan da za a canja mutum dole sai an samu wanda ya dace da jikinka ne ko ko na gini ake samu. wanda ya dace, yawanci akan samu wanda ya dace kuma wani ɗan uwa ko ɗan uwa ko wani wanda ya dace. Ɗiba ake likita kamar yanzu kamar yadda ake dura ma mutum jini haka za a ɗibi ɓargon wancan nan a sa maka koya ake yi. eh aka ɗibi ɓargon ne akan sa shi a kai a kai haka aka ɗiba ne a sa mutum a jikin mutum to aka sa zai shiga cikin ƙasusuwan mutum eh mm-hmm. eh haka ake yi to aka yi wannan yawanci ana samun nasara kamar nan ma a a nan a atlanta da shi baltimore an yi waɗansu yara aka yi masu suka warke gabaki ɗaya To da kace ba magani me kake nufi in an yi wannan din ba a sa magani eh. in dai mutum na da wannan ciwon ba wani magani da za a bashi da zai warkar da shi sai dai wannan din sai dai kawai a mai da shan bargon sai dai a mai da shan bargon amma ana iya bashi magani da zai rage tsananin ciwon amma ba wani abin da zai warkar da mutum to Allah ubangiji ya sauke amin amin to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Da Jin Jummai Ali ke fatan a huta lafiya. Akwai a sai da ce ka ce duniya ana wani kari ba ana